Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Jama'a lalai marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu inda muke kawo muku wasan kwaikwayon nan akan waɗannan matasan guda uku. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin kashi na goma sha hudu na wannan shirin mai taken shiri. damu ji dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za ya amfani mu mu tsara duk abin da za ya amfani kafin mu shiga cikin shirin bari mu yi bitar abubuwa da suka wakana a kashin da ya gabata idan ba ku manta ba ado ya so su yi maganar keke da keke da hawa ina son ka shikenan tunda na faɗa ko to idan haka ne ki nuna min na gani akwai alamar shakku a maganar ki idan abin da kike faɗa yanzu gaskiya ne to na ganye a ƙasa wannan weekend ɗin ina gayyatar ki zuwa ɗaki na ki zo ke kaɗai to ko Hauwa za ta amsa wannan gayyata da aka yi mata shi kuwa nasiru yana kan hanyarsa ne ta komawa gida kuma yana cike da baƙin ciki saboda Hauwa ta zaɓi ado a maimakonsa ashe yarinya na hawa doluwa ce kai duk mata ma dolaye ne mm. ni na sai da aka yi mama bata zo makaranta ta ɗauke ni ba ta saba zuwa makaranta da wuri amma abin yau daban mamaki kai me nake gani haka da naga kofa gidan namu a hangami kai ban ga mota mama ba kuma kai tsaya ya naga gaban wundan namu ma a fashe yake mama baba ina kuke ne ah, wannan abin ya wuce hankali ta dai sata aka yi mana tashin hankali kai mama mama in ce da ba abin da ya same ki tsaya tsaya bayan kunce miki mama lafiya ne kike ko me ya faru mama mama da Allah ki tashi tsaye za ki iya tafiya kuwa abba mama ki mun magana mana ko an ji miki ciwo ne to ban buga baba waya ban buga baba waya alo alo baba baba kai ki zama kai maza ka dawo gida wani mungun abin wallahi ya faru gina jina kuma gaja na sake yin kuɗi <laughs> kaliki gani kuɗi ne na ras hmm. aini a waje na bata canza zale ba tsaya ma ka ji in gaya maka iliya ni barin kama zan yi kawai na kama gabana a kenan sai ki bani a daidai lokacin na kuɗance ki wuce irin sakarai ce haka magaja ai Allah ya gani na yi iya bakin ƙoƙarina na zama matar kirki a gare ka da kuma uwar kirki ga 'ya'yanka amma abin ya wuce hankalina gara kawai na koma gidan iyayena wannan fa ba karama da bara kika yi ba kin ga daga nan sai baban ke damu da kuɗin sadakin da na baya kawai kin ga arziki ya ci uba na da kenan kai iliya wani kuɗin sadaki kuma kake magana kaza ce fa guda ɗaya sai kwalin ashana guda biyu kawai da ka bawa babana a matsayin sadaki haka na baya to na ji amma da ya kaza ta musamman ce domin kuwa idan ka ce ta yi kwai sai kawai ta sako maka shi nan ta ke <laughs> waton kai wasa ba ka ɗauki abin ko to bari na gaya maka ni tuntun na riga da na haɗa kayana hawa kawai nake jira ta zo da zarar kuma ta shigo gidan nan za mu wuce mu ficewanmu daga nan ban gane ba magajiwa ke baki rabo da zancen banza sam ba ta yiwu ba babu inda hawa za ta idan kika tafi da ita waye zai dinga dafanin abinci ina ba za ta sabu ba ke dan idan za ki tafi ki tafi amma hawa tana nan wai dan allah iliya ba za ka zauna ko so ɗaya ka tana hakkin wasu bayan naka ba hawa ita ce ɗaya tilo da ka bar min bisa kake so ka lalata mata rayuwa ka bari kawai na tafi da ita ta ci gaba da karatunta me yasa kike gani idan ta zauna aujina ba ta ci gaba da karatu ba saboda daman tun can ba son zuwan ta makaranta kake ba kai ka fi son kawai ka aurar da ita ka samu sadakinta a sadaka ke na gaji baran da rantsa idan kin je ki gaida iyayenki ita kuwa hawa tana na anan za ta zauna kaga kuwa iliya wata rana sai ka zauna kayi da na sanin abin da kai idan kuwa ranar ta zo kar ka kuskura ka rarrafo ka ce zaka zo wajena kaga tafiya ta Allah ya bamu alheri mama baba ina kuka shiga ne ah mama da me zan taimaka miki yawwa dama kuma ina son na yi wata magana da ku akan weekend ya faɗa miki hawa a nan za ta zauna kawa ni ku tsaya wai zancen me kuke yi ne ina da ina kuma zani kin ga hawa je kiki dafa wa babanki abinci ni tafiya zan yi mama tsaya ina son yi wata muhimmiyar magana da ku ne ke da baba ku yi zancen da babanki ni tafiya zan yi idan ba haka ba kuma zan makara na za ki je ganga hawa ma zancen anjima ki ba ki ta tafi kawai wai me za a yi da irin waɗannan sakarkarin direbobin ko a ina suka koyo tuki oho ba sa ganin cikin gaggawa nake ne wai an yi sata a gidana abin da ban mamaki malam kaɗan saurara za mu isa gurin nan ba da daɗewa ba ba da daɗewa ba ban gane ba da daɗewa ba wai yin zancen me kake yi ne ba ka ganin cewa mun fi rabin awa cikin wannan gosulo ɗin haba malam kaɗan sassauta maganar ka mana kuma ka daina mita ba fa na fara wannan aikin ba ba dan ka biya kuɗin mai ba ma da sai mun faka daɗewa yawwa mun kusa zuwa yi kwanar hagu yallaɓe ga gidan can can ne gidan nawa wancan babban farin gidan nan mai bakar kofa ga ma kofar nan ma a buɗe wancan farin gidan eh shi to shi kenan mun gani bari mu yi aikin mu to maman nasir maman nasir wa ina kuke ne to ga nan zuwa kowa dai kalau ko kai alhamdulillah a guji na tuko motar ne haba ki daina kuka mana ki daina kuka tare da yan sanda muke ga su nan ma shirin na kuka da Allah ga 'yan sanda nan za su yi abin da ya kamata kai ba kuwa samu ka zo ba shiga ka fara aiki yes sir ka duba ko barayin sun bar wata shaida a gidan okay sir bari ni kuma ne matar gidan wasu 'yan tambayoyi yes sir zan katse muku hirar taku ta mata da miji uwar gida so nake da miki wasu 'yan tambayoyi wace tambaya za ka yi mini bari fara ta kan barayin da suka zo muku mm. kina jin zaki gane wani daga cikinsu? su <laughs> gyara scofield gyara zai harbe shi ka wannan akto birge ne ke kana ji na ko ba hari so nake mai wata magana da kai haba mutum na sai da ka gana zo wurin da ya fi gumurzu bar na gama kallon fim din mana tukunna sai mu magana haba tsaya mana za ka karfe kwamfutar mana so nake mu mai magana in ya so ma ci gaba da kallon fim din har karshe to wai kan me za mu yi magana ne yawwa saurara ka ji na gayyaci hawa zuwa ɗaki na ranar asabar ya yi mutumi na lalle ka iya takunka amma tsaya ka ji tsaya dai ka ji wai ba a hana mata shiga ɗakunan maza ba kuma su ma maza an hana su shiga ɗakunan mata an hana kai dan allah bari mana kar ka manta fa an hana kallon fina-finai a makaranta amma gashi muna kallo a a Ado, wannan fa zai iya jawa a kore ka daga makaranta wannan fa ba maganar wasa ba ce kai shi ina kake gani za ta iya wucewa ba tare da masu gadi sun ganta ba yawwa dan gari ga inda za ka yi aikinka ni kuma to ta zo mu ji ta kai saki jikinka duk na gama shirya komai kar ka ji komai gaskiya dai da ina da zaɓi to shikenan ba yadda zan yi tsaya ka ji abin da na shirya da zarar ka kammala kallon fim ɗin zan baka wasu 'yan kuɗi amma mutumi na wannan shiri naka ya shiryu ka tsaya ka ji mana zan baka wasu 'yan kuɗi da kuma tabar sigari amma ka san ba na shan taba ba kai nake so na bawa ba mai gadin nan da ke gadin kofa za ka bawa sai ka gaya masa kana sa rai da zuwan wata bakwa ranar asabar idan ta zo sai ya bari ta shigo shikenan shikenan kwarai kuwa ina nufin iya naka aikin kenan shi kadai nake so ka sauran sai ka bar mu idan ya ki karban kuɗin da sigarin fa zai karba sabuwar samfur ce kuma na gan shi yana shan sigari a boye kuma kar ka manta duk masu gadi suna buƙatar wasu 'yan kuɗi na daban lallai wannan shi naka na daban ne ni kenan zan je na taro maka wani shigo maka da ita a'a kai mahaukacin ina ne ita da ba a maso ta san cewa kana cikin wannan harka shi mai gadi ne da kansa zai rakuta kaga ba wanda zai gane abin da ake ciki kai gaskiya basirar ka tafi wayar zamani kai bari rabani da wannan abin nan naka ta dariya da shirme za ka yi min abin da na ce ko kuwa ai ba da zaɓi tabbas zan yi ba wata wahala yanzu sai ka bannin ci gaba da kallon fim ina ko eh ci gaba da kallo insha Allah ma abin da na hada insha Allah sai ya faru Suwaye abokanmu na haƙiƙa ne, wane ne zai taimaka mana da gaskiya, gani nan ina cikin ta tsaka mai wuya. Da wannan muka kawo ƙarshen wannan kashi na shirin mu na ji ka ƙaru, mai taken wanne ne ba wanne ne ba. To yanzu dai shirin ya tsaru tsaf, sai dai kuma ko zai yiwu. Shin ko baban Nasir zai iya gano waɗanda suka yi sata a gidansa? Za ku ji komai idan mun sadu a shiri na gaba. Kar ku manta cewa za ku iya sake sauraron wannan shiri da ma saura da suka gabata idan kuka ziyarci shafinmu na yanar gizo wato dw.de/lbe. E. Za kuma ku iya ziyartar mu a shafinmu na sada zumunta na Facebook. Zainab Muhammad Abubakar ke cewa ku kasance lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Mu duk